an kori mutanenmu wanda za su je ya zamanto suna nan gaban su ne man nan da ya fito da kulele za a sa shi cikin jirgi a tafi da shi kasuwa ta duniya shugaban kasar nan na benin ya tura musamman 'yan sanda aka kori mutanenmu kenan menene ake ni sadabaru ko a ɗora mai a bisa ruwa ba mu shaidunmu haka yayi to duk da haka jiran cani ya ce za mu zauna mu tattauna mu ga wacce hanya ya kamata a bi a ciwo kan wannan matsala wannan ƙasa ba mu da matsala da ita shugaban ƙasar su ne kuna gani shi ne dai eh, sai mu faɗi ba wani ba tsoro za a ji musamman ma ya zama karen farauta na horon shi kowa ya san da haka kuku san da haka bayan an kammala taron manema labaran ne sai firayim minista ya yi wata ziyara a nan hilin jirgi na nan babban birnin yamai da jori hamani firayim minista ya yi ziyarar ne bisa ga wani labari na jita-jita da aka yada a yanar gizo inda aka ce jami'an tsaro 'yan sanda da kuma duwan ba su tsaya su yi binciken kayayyakin mutane kamar yadda ya kamata sai suna neman waɗansu 'yan kuɗaɗe na toshi saboda su bari mutane su shige da kayan da jin wannan labari dama ofishin ministan cikin gida ya sa an gudanar da wani bincike wanda ya tabbatar da cewa labarin na karya ne kazahi ne kawai aka yi wa jami'an tsaron kasar mu kuma waɗansu ne ɓata gari rubabbun 'yan ƙasa na nijar da ke can ƙasashen waje da ke neman kawo ta da zamana tsaye a cikin ƙasar nan su ne suka rubuta wannan labari kuma suka yada shi bincike ya nuna cewa babu wata mata mai wannan suna da aka bayyana da ta zo daga kasar maroko ta sabka a nan hilin jirgi wacce ta wallafa wannan labari labari ne na karya labari ne na kazahi shaci faɗi ne shi yasa firaminista ya je domin ya harzuka waɗannan jami'an tsaron ƙasa namu ya ƙara musu ƙwarin gwiwa akan wannan aiki da suke yi na tsaron ƙasa saboda Nijar ta zamana lafiya kuma domin su samu ƙarfin zuciya da ƙarfin imani da kuma natsuwa a game da wannan aiki da suke yi dare da rana saboda ƙasar Nijar ta zamana lafiya. kamar yadda kuka sani mafi yawan alhazan Nijar sun samu isa a ƙasa mai tsarki wasu suna a Madina a halin yanzu sauran kuma suna a Makka inda ake ci gaba da ibadodi daban-daban domin kula da ƙoshin lahiyar waɗannan alhazai namu gwamnati ta tura likitoci daga nan da kuma magunguna abokan aikinmu da suka yi wa alhazan rikiya domin kalato mana labarai sun yi hira da dakuta na hanci shugaban tawagar likitocin wanda ya mana ƙarin bayani akan matakan da suka ɗauka domin kula da ƙoshin lahiyar alhazan ƙasan namu yana mai cewa to kakin mu zo dai ina so a gane minista mai kula da kiwon lahiya ya wakilce mu mu likitoci goma sha takwas a cikinmu akwai doktorori kwararri su guda uku akwai farm guda uku eh, akwai infirmiye su goma sha biyu mu ne wannan mu ne za mu kula da lafiya alhazai banda wannan gwamnati ta sa a hannunmu magani sosai wanda zai sa mu kula da lahiyar alhazai daga fara har ƙariya insha Allah to kuma kun san shi maganin ma iri-iri ne don akwai magani duk na abin da ya shahi masu cuta chronic da masu diabetes su tension su yaki asma da sauransu kuma da cututtuka wanda za a iya a samu nan wanda ya kamata cikin gaggawa a ciwo kansu shi ne wani matsala na mura san mura ita ce take yawa a nan saudiya la la ba su biyan komi in alhaji bai da lahiya agents shi ta yi kokari ta kawo shi a nan za a mishi magani ba cikin ya ba da ko dala ba magani kyauta ruwan allah ake yin shi anan to lalle dai kan mun sa kungiya wadda za ta rika a wurin kwamfani kwamfani na alhazai don su waye ma mutane hankali ya kasance abin da suke ci ya kasance abu ne mai lahiya eh, kuma a kula da tsafta sosai wannan likitoci cikinmu suna dan kewaya agents agents don su waye ma eh, alhazai kai bisa harka abinda zai kamata su ci ko bisa harka tsafta banda haka nan kuma eh, duk abin da ya shahi Eh, rashin lahiya ina so su masu kwamfani in mutum bai da lahiya ga abadi sai rashin lahiya ya sha karhin shi a yi kokari da hamzari a kawo shi nan likita za mu kula da shi insha Allah. ya yi kwarai abin da ya kawo ni glisemi ne na zo in yi kontrole in yi kontrolen glisemi ke ta da tension ke ta nake so in duba a duba mini paske na kwana yau ina jin burdon na man dorai ina jin kunnuwa na suna mini kara kaina yana min ciwo ina so in gani in ba tension ne ya hau ba shi ne ya kawo ni kuma glycemia ina so in yi controlin shi saboda ni dama diabetic ne ba ku da tan ina ga ina controlin glycemic ita wallahi ina da kayana ina da kayana duk wanda nake aiki da shi da dama insulin ne nake yi insulin ne nake yi insulin kita tana cikin tarmus kita muka tako muka zo ethiopia to ethiopia an zo a report komin ka amshe ta ake a sa cikin abin ga tarmus kita na ga hannuna suka ban ina riki da shi suka ja shi suka dora ta bisa kan abin ganna sai suka ture sharukin tarmus ta ya kwadi in silike ta ta fashi ta kwadi ta kwashi to muharin da ya sa ban zo da insulin kuma daukan ta kunga ga wuya gare shi wani bai yi dauko makashi ya kawo makashi tun da rikon shi sai da cikin galas kuma kai ka riga ka zo da naka an riga ya hushe shi kuma ba za ka sa wani kuma ya doko maka shi daga can buharin da ya sa da ina zan ki zakkuwa da ina ina kontrolan kai ya ya hau tunda kun san komin su na nan wajen ko misali duka duka abincin su dai kawai sukari ne yi yawa cikin ta shi yasa ne nake zakkuwa yana kontrol mu dawo a nan gida Nijar Hassani ma a jihar Agadez gundumar Arlit domin sanar da kucewa kungiyar horar hulan nan da ke dafa ma majalisar ceton kasa ta sai NSP ta yi wani zaman taro a ranar yau din domin fitar da ta sanarwa ta goyon baya ga majalisar ceton kasa da kuma kan gaisuwa ta ta'aziyya zuwa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a raharan da aka yi na 'yan ta'adda a yankin jihar tilbiri Malam Ibrahima Mamudu shine shugaban ita wannan kungiyar ya muna karin bayani a fasar wannan sanarwa da yi da harshen hausa mun samu labari kwatsam an yi hare-hare na 'yan ta'adda a cikin jihar tilaberi musamman cikin garin diyambala da boni a haka mu al'umma arlit muke kai mu ga waɗanda sun karasu da waɗanda suka yi ciwo ubangiji allah ya ba su lahiya muna allah wadai da abubuwa wanda suka wakana a jihar tilaberi saboda ba aiki ba ne irin na 'yan ƙasa ko kuma na masu kishin ƙasa abu ne wanda ya danganci ta'addanci a yau mu al'umma arlit muna allah wadare da wannan aiki wanda ya faru a jihar tilaberi dangance da hakanan wanga kwamiti wanda ke goyon bayan cnsp na garin arlit yana godiya ga al'umma na jihar maraɗi wanda sun ka kawo goyon baya na kama 'yan ta'adda wanda suka addabi jiha ta niger da cikin nigeria wanda 'yan jihar maraɗi sun nuna babban goyon baya ga shugabanni na jihar wanda mu ma da kanmu nan muna so al'ummar musu ba da goyon baya ga irin wa'annan bayanai na sirri wanda abu ne wanda yake iya faruwa a cikin kowace jiha cikin nijar dangance da haka na muke so mu bado matsaloli irin waanda suke wakana a cikin jihar mu arlit musamman jan kokarin da shugabanni na gunduma wanda sun kai bisa abin da ya shahi ruwa na sha to duk da haka nan muna kai kukanmu kwalliya ba ta biya kudin sabili ba har yanzu saboda haka al'umma arlit tana neman kamawa ga shugaban kasa mai girma abdurrahman chani bisa wanga problem wanda ya shahi jiha da sirto na ruwa wanda muke cikin wanga lokaci To madalla masu kallon mu da sauraron mu iyakacin abin da sauka kenan a shirin waɗannan labarai na yau da fatan Allah madaukakin sarki zai ci gaba da kare ƙasar nan tamu ya tabbatar mana da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. A nan mu kawo ƙarshen waɗannan labarai sai kuma gobe idan Allah madaukakin